Bishara ta hannun Markus Sura ta ɗaya Farkon Bishara Yesu almasihu ɗan Allah kenan, yadda yake a rubuce a littafin annabi Ishaya cewa, Gashi, na aiko manzona ya riga ka gaba, wanda zai shirya maka hanya, muryar mai kira a jeji tana cewa, Ku shirya wa Ubangiji ta farki, ku miƙe hanyoyinsa. yahaya mai baftisma ya bayyana a jeji yana wa'azi mutane su tuba a yi musu baftisma domin a gafata musu zunubansu sai duk mutanen ƙasar yahudiya da dukan mutanen urshalima suka yi ta zuwa wurinsa suna bayyana zunubansu yana yi musu baftisma a kogin urdun yahaya kuwa yana sanye da tufar gashin raƙumi yana kuma ɗaure da ɗamara ta fata abincinsa kuwa fara ce da ruwan zuma ya yi wa'azi ya ce wani yana zuwa bayana wanda ya fi ni girma, wanda ko takalminsa ma ban isa in sunkuya in kwance ba. Ni da ruwa na yi muku baftisma, amma shi da Ruhu Mai Tsarki zai yi muku. Sai zamana a lokacin Yesu ya zo daga nazarar ta ƙasar Galili, Yahaya ya masa baftisma a kogin Urdu. Da fitowarsa daga ruwan sai ga sama ta dare, Ruhu yana sauko masa kamar kurciya. aka ji wata murya daga sama ta ce, Kai ne ɗana ƙaunatacce na, ina farin ciki da kai kwarai. Nan da ne sai Ruhu ya iza shi jeji, yana jeji har kwana arba'in shi ɗaya na gwada shi, yana tare da namomin jeji mala'iku kuma suna yi masa hidima. To, bayan an tsare hayya, sai Yesu ya shigo ƙasar Galili yana yin bishara Allah yana cewa. lokaci ya yi mulkin Allah ya kusa kusato ku tuba ku gazgata da bishara. Yana wucewa ta bakin tekun Galili sai ga Bitrus da Andraus da dan uwansa suna jefa taru a teku don su musunta ne. Yesu ya ce musu. Ku bi ni zan mai da ku masuntan mutane. Nan da nan kuwa suka bi taron su suka bi shi. Da ya ci gaba kaɗan sai ga Yakubu ɗan Zabadi. da ɗan uwansa hayya suna cikin jirginsu suna gyaran taru nan da nan da ya kira su suka bar mahaifinsu zabadi a cikin jirgin tare da ma'aikata suka bi shi suka shiga kafar nahu ran asabar ne kuwa ya shiga majami'a yana koyarwa sun yi mamakin koyarwarsa domin yana koya musu da iko ba kamar malaman attaura ba nan take sai ga wani mutum mai bakin aljan a majami'arsu yana ihu yana cewa ina ruwanka da mu yesu banazara ka zo ne ka hallaka mu na san kowa ne kai mai tsarkin nan ne na allah yesu ya kwaɓe shi ya ce ya shiru fita daga cikinsa sai bikin aljan ya buge shi jikinsa yana rawa ya yi ihu ya fita daga cikinsa duk suka yi mamaki har suka tattambayi juna suna cewa kai menene haka tabdi yau ga bakuwar koyarwa har bakin aljanu ma yake ma umarni gaba gadi suna koyi masu biyayya nan da nan sai ya shahara a ko'ina duk kewayen ƙasar galili da fitarsa daga majami'a sai suka shiga gidansu bitrus da andraus tare da yakubu da yahaya sukar bitrus kuwa tana kwance tana zazzaɓi nan da nan suka ba shi labarinta sai ya matso ya kama hannunta ya tashe ta zazzaɓin kuwa ya sake ta har ta yi musu hidima da magariba bayan faduwar rana aka kakkawo masa dukkan marasa lafiya da masu aljanu sai duk garin ya haɗu a ƙofar gidan ya warkar da marasa lafiya da yawa masu cuta iri-iri ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa bai koyar da aljanun su yi wata magana ba domin sun san shi da asusu ba ya tashi ya fita ya tafi wani wuri inda ba kowa ya yi addu'a a can sai bitrus da waɗanda suke tare da shi suka bi shi da suka same shi suka ce masa duk ana neman ka ya ce musu mu tafi garuruwan da suke gaba in yi wa'azi a can kuma domin saboda haka ne na fito ya gama ƙasar galili duk yana wa'azi a majami'unsu yana kuma fitar wa mutane da aljanu wani kuturu ya zo wurinsa yana roƙonsa yana durƙusawa a gabansa yana cewa in ka yarda kana da iko ka tsarkake ni da tausayi ya kama yesu sai ya miƙa hannu ya taɓa shi ya ce masa na yarda ka tsarkaka nan take sai kuturta ta rabu da shi ya tsarkaka ya kwaɓe shi kwarai ya sallame shi nan da nan bayan ya ce masa ka kula fa kada ka gaya kowa komai sai dai ka je wurin firist ya ganka ka kuma yi hadaya saboda tsarkakewarka domin tabbatarwa a gare su kamar yadda musa ya umarta amma ya tafi ya shiga sanar da maganar yana baza labarin al'amarin ko'ina har ya zamana yesu bai ƙara shiga wani gari a sarari ba sai ya zauna a waje wuraren da ba kowa mutane kuwa suka yi ta zuwa wurinsa daga ko'ina markus sura ta biyu bayan 'yan kwanaki da ya sake koma kafar nahum sai aka ji labari yana gida aka kuwa taru makil har ba sauran wuri ko a bakin kofa shi kuwa yana yi musu wa'azin maganar allah sai suka kawo masa wani shanyayye mutum hudu suna dauke da shi da suka kasa kusatarsa don yawan mutane suka bude rufin tsoro ta sama da shi da suka bude kofa kuwa suka zura gadon da shanyayyen yake kwance a kai da ya siya gaban gaske su sai ce wa shanyayyen ɗana an gafarta maka zunubanka to waɗansu malaman a taura suna nan zaune suna ta wasu wasi a zuciyarsu suna cewa don mai mutumin nan yake faɗar haka ai sabo yake yi wa yake da ikon gafarta zunubi in ban da Allah kaɗai nan da nan da Yesu ya gane a ransa suna ta wasu haka a zuci sai ya ce musu don me kuke wasi haka a zuciyarku wanne ya fi sauki a cewa shanyayyen an gafarta maka zunubanka ko kuwa ce tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka yi tafiya amma don ku sakankance ɗan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya sai ce wa shanyayyen na ce maka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi gida sai ya tashi nan da nan ya ɗauki shimfiɗarsa ya fita a kan idan kowa har suka yi mamaki duka suka ɗaukaka Allah suna cewa ba mu taɓa ganin irin haka ba Yesu ya sake fita bakin teku duk jama'a suka yi ta zuwa wurinsa yana koya musu yana cikin wucewa sai ga lawi dan halfa a zaune yana aiki a wurin karɓar haraji yesu ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi wata rana yesu yana cin abinci a gidan lawi masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa kuma suna ci tare da shi da almajiransa don kuwa da yawa daga cikinsu masu binsa ne da malaman attaura na farisiyawa suka ga yana cin abinci tare da masu zunubi da masu karɓar haraji sai suka cewa almajiransa don me yake ci yake sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi da yesu ya ji haka ya ce musu ai lafiyayyu ba ruwansu da likita sai dai marasa lafiya ba domin kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi to almajiran hayya da na firisiyawa suna azumi sai aka zo aka ce masa don mai almajiran yahaya da na farisawa suke azumi amma naka almajirai ba sa yi sai yesu ya ce musu ashe abokan ango za su yi azumi tun ango yana tare da su ai muddin suna tare da angon ba za su yi azumi ba ai lokaci yana zuwa da za a ɗauke masu angon a sa'an nan ne fa su yi azumi ba mai mahon tsohuwar tufa da sabon kyalle in ma an yi ai sai sabon kyallen ya kece tsohuwar tufar har ma tafi da cewa. ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna in ma an ɗura, sai ruwan inabin ya fasa salkunan a kuma yi hasararsa da ta salkunan sabon ruwan inabi ai sai sababbin salkuna wata rana ran asabar yana ratsa gonakin alkama suna cikin tafiya sai almajiransa suka fara zagar alkamar farisiya suka ce masa duba don me suke yin abin da bai halarta a yi ran asabar ba sai ya ce musu ashe ba ku taɓa karanta abin da dauda ya ba sa'ad da ya matsu da yunwa shi da abokan tafiyarsa yadda ya shiga masujadar allah a zamanin abiyata babban firist ya ci keɓaɓɓiyar gurasar nan wadda bai halatta kowa ya ci ba sai firistoci kaɗai har ma ya ba abokan tafiyarsa? Sai ya ce musu, Ai, asabar domin mutum aka yi ta, ba mutum aka yi domin asabar ba. Saboda haka ɗan mutum shine Ubangijin har da na ranar asabar ma. Markus Sura ta uku sai sake shiga majami'a akwai wani mutum a nan kuwa mai shayayyen hannu sai suka yi haƙonsa su ga ko zai warkar da shi ran asabar don su samu su kai ƙararsa sai ya ce wa mai shayayyen hannu fito nan fili ya ce musu ya halatta ran asabar a yi alheri ko kuwa mugunta a ceci rai ko kuwa kashe shi amma sai suka yi shiru da ya dudube su da fushi yana baƙin ciki da taurin zuciyarsu sai ya ce wa mutumin miko hannunka sai miƙa hannunsu kowa ya koma lafiyayye da farisiyawa suka fita nan da nan sai suka yi shawara da mutanen hiridus a kansa yadda za su hallaka shi sai yesu ya tashi tare da almajiransa suka je bakin tekun taro mai yawan gaske kuwa daga ƙasar galili ya biyo shi har ma daga kasar yahudiya da urushalima da kasar idom da hayin kogin urdin da kuma wajen taya da sidon babban taro ya zo wurinsa don sun ji labarin duk abin da yake yi don gudun kada taron ya marmatse shi kuwa sai cewa almajiransa su keɓe masa ƙaramin jirgi guda saboda ya riga ya warkar da mutane da yawa har ya kai ga duk masu cuta suna dannowa wurinsa domin su taɓa shi baƙaƙen aljanu kuwa duk sa'ad da suka gan shi sai su faɗi gabansa suna kururuwa suna cewa kai dan Allah ne sai ya kwaɓe su ƙwarai kada su bayyana shi ya hau dutse ya kira waɗanda yake so suka je wurinsa ya zaɓi mutum goma sha biyu su zauna tare da shi domin ya riƙa kankensu suna wa'azi ya kuma ba su ikon fitar da aljanu ga waɗanda ya zaɓa bitrus da yakubu ɗan zabadi da kuma ɗan uwansa ya hayya ya sa musu suna buwanarjus wato 'ya'yan tsawa sai kuma andrews da filibus da bartolomeus da matthew da toma da yakubu dan halfa da yahuza da saminu ani da kuma yahuza iskarioti wanda ya bashe shi sa'annan ya shiga wani gida taron ku ya sake haduwa har ya hana su cin abinci da 'yan uwansa suka ji haka sai suka fita su kamo shi saboda sun ce ai ya rude malaman attaura kuwa da suka zo daga urshalima sai suka ce ai ba alzabul ne ya haushi da ikon sarkin aljanu kuma yake fitar da aljanu sai yesu ya kira su ya ba su misali da cewa ina shaidan zai iya fitar da shaidan ai in mulki ya rabu a kan gaba wannan mulki ba zai dore ba haka in gida ya rabu akan gaba wannan gida ba zai ɗore ba shaidan kuma in ya tayar wa kansa ya rabu ba zai ɗore ba ƙarewarsa ce ta zo ba mai iya shiga gidan ƙaƙƙarfan mutum ya washe kayansa sai ko ya fara ɗaura ƙaƙƙarfan mutumin sa'an nan kuma ya washe gidansa hakika ina gaya maku za a gafarta wa 'yan adam duk zunubansu da kowane sabon da suka hurta amma fa duk wanda ya saɓi ruhu mai tsarki baya samun gafara har abada ya yi madawwamin zunubi kenan wannan kuwa don sun ce yana da bakin aljanne sa'an nan mahaifiyarsa da 'yan uwansa suka zo suna tsaye a waje sai suka aika masa ya je taro kuwa yana zaune kewaye da shi sai suka ce masa ga tsohuwarka da 'yan uwanka suna neman ka a waje ya amsa musu ya ce, Su wanene ne tsohuwata da ’yan uwana? Sai ya waiwayi waɗanda suke zaune kewaye da shi ya ce, Ga tsohuwata a nan da ’yan uwana, ai, kowa ya abin da Allah ke so, shi ne ɗan uwana, ita ce ’yar uwata, ita ce kuma tsohuwata. Markus Sura ta hudu ya kuma fara koyarwa a bakin teku kenan sai babban taro ya haɗu a wurinsa har kai shiga shiga jirgi a teku ya kuwa zauna a ciki duk taron kuwa yana kan tudu a bakin teku sai ya koya musu abubuwa da yawa da misalai a cikin koyarwarsa har ya ce musu ku saurara wani mai shuka ya tafi shuka yana cikin yafa iri sai waɗansu ƙwayoyi suka fada a kan hanya tsuntsaye kuma suka zo suka tsince su waɗansu kuma suka fada a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa da yawa nan da nan kuwa suka tsiro saboda rashin zurfin ƙasa da rana fa ta ɗaga sai suka yankwane da yake ba su da saiwa sosai suka bushe waɗansu kuma suka fada cikin ƙaya sai saiwar ta tashi ta sarke su ba su yi tsaba ba waɗansu kuma suka fada a ƙasa mai kyau suka yi yabanya suka girma suka yi tsaba waɗansu ribi talatin talatin, waɗansu sittin sittin, waɗansu ma har ɗari ɗari. Sai ya ce, Duk mai kunnen ji ya ji. Da suka kaɗaita masu bin sa da su goma sha biyu nan suka tambaye shi ma'anar misalin, sai ya ce musu, Kukan, an yardar muku kusan asirin mulkin Allah, amma ga waɗanda ba sa cikinku, komai sai a cikin misali. don gani da ido kam za su gani amma ba da zuci ba ji kuma za su ji amma ba za su fahimta ba don dai kada su juyo a yafe musu ya ce musu ashe ba ku fahimci wannan misali ba ƙaƙa za ku fahimci sauran kenan mai shukan nan fa maganar Allah yake shukawa waɗanda suka faɗa a hanya kuwa su ne kwatancin waɗanda ake shuka maganar a zuciyarsu da zarar sun ji nan da nan sai shaidan ya zo ya ɗauke maganar da aka shuka a zuciyarsu. Haka kuma waɗanda aka shuka a wuri mai duwatsu, su ne waɗanda da zarar sun ji maganar sai su karɓa da farin ciki, su kan ba su da tushe, rashin ƙarko gare su, har in wani kunci ko tsanani ya faru domin magana, nan da nan sai su yi tuntuɓe. Waɗansu kuma su ne kwatancin waɗanda suka fada cikin ƙaya, su ne waɗanda suke jin maganar, amma taraɗaɗin duniya. da jarabar dukiya da kuma kwaɗayin waɗansu abubuwa sukan shiga su sarƙe maganar har ta zama marar amfani. Waɗanda aka shuka a ƙasa mai kyau kuwa su ne kwatancin waɗanda suke jin maganar su karɓa su kuma amfana waɗansu riɓi talatin talatin waɗansu sittin sittin waɗansu ma har ɗari ɗari. Sai ya ce musu, Shin, ana kawo fitila don a rufe ta da masaki, ko a ajiye ta a ƙarƙashin gado ne, ba don a ɗora ta a kan maɗorinta ba, ba abin da yake ɓoye sai domin a bayyana shi a gaba, ba kuma wani abin da yake asirce sai domin a bayyana shi a gaba, inda mai kunnin ji ya ji. Sai ya ce musu, Ku ji, mudun da ka auna, da shi za a auna maka, har ma a ƙara, domin mai abu akan ƙarawa, marar abu kuwa. ko ɗan abin da yake da shi ma sai an karɓe masa. Ya ce kuma, Mulkin Allah kamar mutum yake mai yafa iri a ƙasa, a kwana a tashi har irin ya tsiro ya girma, bai kuwa san ta yadda aka yi ba. Ƙasa da kanta takan ba da amfani, tsiro shi ne na farko, sa'an nan kai, sai kuma ƙwaƙwarar ƙwaya a kan, sa'ad da amfani ya nuna, sai ya sa lauje ya yanke nan da nan, wato. kaka ta yi kenan. Ya kuma ce, Da me za mu kwatanta mulkin Allah, ko kuwa da wani misali za mu misalta shi, kamar ƙwayar mastar yake, wadda in an shuka ta, ko da yake ita ce mafi ƙanƙantar ƙwayoyi a duniya, duk da haka in an shuka ta, sai ta girma tafi duk sauran ganye, ta yi manyan rasa har tsuntsaye su iya sauka a inuwarta. da misalai da yawa irin waɗanda ya sayi musu maganar Allah daidai gwargwadon ganewarsu baya faɗa musu komi sai da misali amma a keɓe yakan bayyana wa almajiransa komi a ran nan da marece ya ce musu mu hayyacin ƙetare da suka bar taron suka tafi da shi yadda yake a cikin jirgin waɗansu jirage kuma suna tare da shi sai babban hadari mai iska ya taso raƙuman ruwa kuma suna ta fantsama cikin jirgin har jirgin ya tasar wa cika da ruwa yesu kuwa yana daga ƙarshen baya na jirgin akan matashi yana barci sai suka tashe shi suka ce masa malam za mu hallaka baka kula ba ko sai ya farka ya tsawata wa iskar ya kuma ce wa ruwan teku natsu kai shiru sai iskar ta kwanta wuri duk ya yi tsit ya ce musu don me kuka firgita haka har yanzu ba ku da gaskiya ne sai suka tsorata matukar tsoro suka ce wa juna wa kenan kuma wanda har iska da ruwan teku ma suke masa biyayya Markus Sura ta biyar Suka iso hayin teku a ƙasar Garasinawa da saukarsa daga jirgin sai ga wani mai bakin aljan daga makabarta tarye shi shi kuwa makabarta ce mazauninsa ba mai iya ɗaure shi kuma ko da sarƙa ma don da an sha ɗaure shi da mari da sarƙa amma ya tsitsinka sarƙar ya gutsitsina marin har ma ba mai iya bi da shi kullum kuwa dare da rana yana cikin makabarta da kan duwatsu yana ta ifu yana ƙuƙu jikinsa da duwatsu da dai hango yesu sai sheku a guje faɗi a gabansa ya kwala ihu ya ce ina ruwanka da ni yesu ɗan maɗaukaki na gama ka da allah kada ka yi mini azaba ya faɗi haka ne domin yesu ya ce masa rabu da mutumin nan kai wannan bakin aljan yesu ya tambaye shi menene sunanka sai amsa ya ce suna na tule don muna da yawa sai ya roƙi yesu da gaske kada ya kore su daga ƙasar to wurin nan kuwa akwai wani babban garken alade suna kiwo a gangaren dutsen aljanun nan suka roƙe shi suka ce tura mu wajen aladun nan mu shiga cikinsu ya kuwa yarda musu sai baƙaƙen aljanun suka fita suka shiga aladun garken kuwa wajen alade dubu biyu suka rugungunta a gangaren suka fada tekun suka halaka a ruwa daga nan sai 'yan kiwon aladun suka gudu suka ba labari birni da ƙauye jama'a suka zo su ga abin da ya auku da suka zo wurin yesu suka ga mai aljanin nan a zaune sanye da tufa cikin hankalinsa kuma wato mai aljanin nan masu yawa a da sai suka tsorata wayanda aka yi abin akan idonsu kuwa suka farfaɗi abin da ya gudana ga mai aljanin da kuma aladun sai suka fara roƙon yesu ya bar musu ƙasarsu yana shiga jirgi kenan sai mai aljanin nan a da ya roƙe shi izinin zama a gunsa amma yesu bai yarda masa ba ya ce masa tafi gida wurin 'yan uwanka ka faɗa musu irin manyan abubuwan da ubangiji ya yi maka da kuma yadda ya ji tausayinka sai ya tafi ya shiga baza labari a Decapolis na irin manyan abubuwan da Yesu ya yi masa duk mutanen kuwa suka yi al'ajibi da Yesu ya sake haye ƙetare cikin jirgi sai babban taro kewaye shi shi kuwa yana bakin teku sai ga wani daga cikin shugabannin majami'a mai suna yayirus da ganin yesu kuwa sai ya faɗi a gabansa ya roƙe shi da gaske yana cewa karamar ‘yata tana bakin mutuwa, idan za ka yarda ka zo ka ɗora mata hannu sai ta warke ta rayu. Sai suka tafi tare, babban taro kuwa yana biye da shi, suna matsarsa. Sai ga wata mace wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zub da jini, ta kuma sha wahala kwarai da gaske a hannun masu magani da yawa, har ta ɓadda duk abin da take da shi, amma duk a banza, sai ma gaba-gaba cutar take yi. ta ji labarin yesu ta rabo ta bayansa a cikin taron ta taɓa mayafinsa don ta ce a ranta ko da tufarsa ma na taɓa sai in warke nan take zubar da jininta ya tsaya ta kuma ji a jikinta an warkar da cutarta nan da nan kuwa da yesu ya ji wani iko ya fita daga gare shi sai waiwaya a cikin taron ya ce wa ya taɓa tufata sai almajiransa suka ce masa kana ganin taro yana matsarka ka ce wa ya taɓa ka sai ya sai juya domin ya gaba da ta yi haka matar kuwa ta san abin da aka yi mata sai ta zo a tsorace tana rawar jiki ta faɗi a gabansa ta faɗa masa ƙashin gaskiya sai ya ce mata ‘yata ban gaskiyar ki ta warkar da ke ki sauka lafiya ki warke daga cutarki yana cikin magana sai ga waɗansu ne gidan shugaban majami'a suka ce ai yarka ta rasu mai kuma za ka wahalar da malamin amma yesu bai kula da abin da suka faɗa ba ya ce shugaban majami'a kada ka ji tsoro ka ba da gaskiya kawai bai bar kowa ya bi shi ba sai bitrus da yakubu da kuma haya ɗan uwan yakubu da suka isa gidan shugaban majami'a ya ji ana hayaniya ana kuka ana kururuwa ba ji ba gani da shigarsa sai ya ce musu don me kuke hayaniya kuna kuka haka ai yarinyar ba matacciya take ba barci take yi sai suka yi masa dariyar raini shi kuma bayan ya fitar da su duka waje sai ya ɗauki mahaifin yarinyar da mahaifiyarta da kuma wanda suke tare da shi ya shiga inda yarinyar take ya riƙe hannunta ya ce mata Tali ta ƙumi wato, ke yarinya ina ce miki tashi, nan take yarinya ta tashi ta yi tafiya, domin shekara goma sha biyu ce, nan da nan kuma mamaki ya kama su, sai kwaɓe su matuƙa kada kowa ya ji wannan labari, ya kuma yi umarni a bata abinci. Markus Sura ta shida Ya tashi daga nan ya koma garinsu. almajiransa kowa suka bi shi da asabar ta yi sai ya fara koyarwa a majami'a mutane da yawa suka saurare shi suka yi mamaki suna cewa ina mutumin nan ya samu wannan abu duka wace hikima ce aka ba shi haka dubi irin waɗannan mu'ajizai da ake aikata ta hannunsa shin wannan ba shine masasakin nan ba ɗan maryamu ɗan uwansu yakubu da yusufu da yahuza da kuma saminu ‘yan uwansu mata kuma ba ga su tare da mu ba? Suka yi tuntuɓe sabili da shi, sai Yesu ya ce musu. Ai, annabi baya rasa girma sai dai a garinsa da cikin ‘yan uwansa da kuma gidansu. Bai ko iya yin wata mu'ujiza a can ba, sai dai ɗora marasa lafiya kaɗan hannu ya warkar da su. Ya yi mamakin rashin bangaske su, sai zazzaga ƙauyuka yana koyarwa. sai kira goma sha biyun nan ya fara su biyu biyu yana kuma ba su iko a kan baƙaƙen aljannu ya umarce su kada su ɗauki guzuri don tafiyar ko gurasa ko burgami ko kuɗi ma a ɗamararsu sai dai sanda kawai amma su sa takalmi kada kuma su haɗa taguwa biyu ya ce musu duk gidan da kuka sauka ku zauna a nan har ku tashi duk inda aka ƙi na'am da ku, aka kuma ƙi sauraron ku, in za ku tashi, sai ku karkada ƙurar ƙafafunku don shaida a kansu. Haka fa suka fita, suna wa'azi don mutane su tuba. Suka fitar da aljanu da yawa, suka kuma shafa marasa lafiya da yawa mai, suka warkar da su. Sai fa sarki Hiridus ya ji labari domin sunan Yesu ya riga shahara, har waɗansu suka ce, Yahaya mai Baptisma ne aka tasa daga matattu, shi ya sa mu'ujizan nan suke aiki ta wurinsa. Amma waɗansu kuwa suka ce, Iliya ne, waɗansu kuwa suka ce, Ai, annabi ne, kamar ɗaya daga cikin annabawa. Amma da Hiridu sai ji haka sai ya ce, Yahaya wanda na fillawa kai shi ne aka tasa don da hiridus da kansa ya aika aka kamo hayya ya daure shi a kurkuku saboda hirudiya matar ɗan uwansa filibus wadda shi hiridus ya aura don da ya hayya ya cewa hiridus bai halatta ka kwace matar ɗan uwanka ba hirudiya kuwa tana riƙe da hayya a cikin zuciyarta har ta so ta kashe shi amma bata samu hanya ba don hiridus yana tsoron yahaya ya sani shi mutum ne adali tsarka shi yasa ya kare shi hiridus yakan damu da yawa sa'ad da yake sauraron yahaya ko da yake yana murna da jinsa amma wani sanadi ya zo da ranar haihuwar hiridus ta kewayo ya yi wa hakimansa da sarakunan yakinsa da kuma manyan ƙasar galili biki da yar hirudiya ta shigo ta yi rawa sai ta gamshi hiridus da bakinsa sai fa sarki ya cewa yarinyar ki roƙe ni komai sai in baki ya kuma rantse mata ya ce komai kika roƙe ni zan baki ko da rabin mulki na ne ta fita ta cewa mahaifiyarta me zan roƙa uwar ta ce bayan haya mai baptisma nan da nan sai ta shigo wurin sarki da gaggawa ta roƙe shi ta ce ina so yanzu yanzu ka bani kan haya mai baptisma a cikin akushi sai sarki ya yi bakin ciki matuƙa amma saboda rantsuwar da ya yi da kuma kunyar bakinsa baya so ya hana ta nan take sai sarki ya aiki dogari ya yi umarni a kawo kan haya. dogari ya tafi ya fillewa ya haya kai a kurkuku ya kawo kan a cikin akushi ya ba yarinya yarinya kuwa ta ba mahaifiyarta da almajiran yahaya suka ji labari sai suka zo suka ɗauki gangar jikinsa suka sa ta a kabari manzanni suka komo wurin yesu suka faɗa masa duk iyakar abin da suka yi da abin da suka koyar ya ce musu ku zo mu kaɗaita a wurin da ba kowa ku ɗan huta. Domin mutane da yawa suna ta kaiwa da kawowa, ko damar cin abinci ma manzanni ba samu ba, sai suka tafi cikin jirgi wurin da ba kowa su kaɗai, ashe mutane da yawa sun ga tafiyarsu, sun kuwa shaida su, suka fa ɗunguma ta tudu daga garuruwa duka, suka riga su zuwa, ta saukar Yesu sai ga taro mai yawa. ya kuma ji tausayinsu domin kamar tumaki suke waɗanda ba su da makiyayi ya fara koya musu abubuwa da yawa kusan faɗuwar rana sai almajiransa suka zo gare shi suka ce masa wurin nan fa ba kowa ga shi kuwa rana ta kusa faɗuwa sai ka sallame su su shiga karkara da ƙauyuka na kurkusa su saya wa kansu abinci amma ya amsa musu ya ce ku ku ba su abinci mana sai suka ce masa wato mu je mu sayo gurasa ta dinari mai tam mu ba su su ci ya ce musu gurasa nawa ke gare ku ku je ku dubo da suka binciko suka ce ai biyar ne da kifi biyu sa'an nan ya yi umarni dukansu su zazzauna kungiya-kungiya akan ɗanyar ciyawa haka suka zauna jeri-jeri waɗansu ɗari-ɗari waɗansu hamsin-hamsin da ya ɗauki gurasa biyar ɗin da kifi biyu sai ya ɗaga kai sama ya yi wa allah godiya ya gutsuttsar gurasar ya yi ta ba almajiran suna kai wa jama'a duk kuma ya raba musu kifin nan biyu duka kuwa suka ci suka koshi har suka ɗauki kwando goma sha biyu cike da gutsatsarin gurasar da na kifin waɗanda suka ci gurasan sannan kuwa maza dubu biyar ne nan da nan ya sa almajiransa su shiga jirgi su riga shi hayewa zuwa batsaida kafin ya sallami taron bayan ya sallame su sai ya hau dutse domin ya yi addu'a da magariba ta yi jirgin yana tsakiyar teku yesu kuwa yana nan akan tudu shi kadai da ya ga suna fama da tuki gama iska tana gaba da su misalin karfe uku na dare sai ya nufo su yana tafe a kan ruwan teku ya yi kamar zai wuce su amma da suka ganshi yana tafiya a kan ruwa sai suka zaci fatalwa ce suka yi kururuwa domin duk sun ganshi shi sun kuwa firgita sai nan da nan ya yi musu magana ya ce ba ko ni ne kada ku ji tsoro sannan ya shiga jirgin wurinsu iska kuma ta kwanta sai mamaki ya kama su kwarai don ba su fahimci al'amarin gurasan nan ba saboda zuciyarsu ta taurare da suka hai suka isa ƙasar sarata, suka ɗaura jirgin a gaba da fitarsu daga jirgin sai mutane suka shaida shi suka gama ƙasar da gudu suka fara ɗaɗɗauko marasa lafiya a kan shimfiɗinsu zuwa duk inda suka ji yake duk inda ya shiga kuma birni ko ƙauye ko karkara sukan kwantar da marasa lafiya a bakin kasuwa su roƙe shi yarda su taɓa koma da gezar mayafinsa iyakar waɗanda suka taɓa shi kuwa suka warke Markus Sura ta bakwai To, da farisiyawa suka taru a wurin tare da waɗansu daga cikin malaman attaura da suka zo daga Urshalima suka lura waɗansu almajiransa suna cin abinci da hannuwa marasa tsarki wato marasa wanki domin farisiyawa da dukan yahudawa ba sa cin abinci sai sun wanke hannu sarai tukunna saboda bin al'adun shugabanninsu in sun komo da kasuwa kuwa ba sa cin abinci sai sun yi wanka tukunna akwai kuma waɗansu al'adu da yawa da suka gada suke kiyayewa kamar su wankin kore da tuluna da daru sai farisiyawa da malaman taura suka tambaye shi don mai almajiranka ba sa bin al'adun shugabanni sai rika cin abinci da hannuwa marasa tsafta sai ya ce musu daidai ne isha ya yi annabci a kanku munafukai yadda yake a rubuce cewa al'umman nan a baka kawai suke girmama ni amma a zuci nesa suke da ni a banza suke bauta mini, domin ƙa'idodin da suke koyarwa umarnan ɗan adam ne, kuna yarda umarnan Allah kuna riƙe da al'adun mutane. Sai ya ce musu, Lalle kun iya yarda umarnin Allah don ku bi al'adunku, domin Musa ya ce, Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, da kuma, wanda ya zagi mahaifinsa ko mahaifiyarsa sai lalle a kashe shi, amma ku kukan ce, in mutum ya ce wa ubansa ko mahaifiyarsa duk abin da da za ku samu a gare ni ya zama korban wato an sadaukar shi kenan fa ba sauran ku bar shi ya yi wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa aikin komai ta haka kuke banzanta maganar Allah ta wajen al'adunku kun kuwa cika yin irin waɗannan abubuwa sai sake kiran jama'a ya ce musu ku saurare ni dukanku ku kuma fahimta. ba abin da yake shiga mutum daga waje ya kazanta shi sai abin da yake fita yake kazantar da shi duk mai kunnin ji ya ji bayan rabuwarsa da taron da ya shiga gida almajiransa suka tambaye shi ma'anar misalin ya ce musu ashe kuma ba ku da fahimta ne ashe ba ku gane ba komai ya shiga mutum daga waje ba yadda zai kazanta shi tun da yake ba zuciyarsa ya shiga ba cikinsa ne ta haka kuma zai fita? Ta haka Yesu ya halatta kowane irin abinci, ya kuma ce, Abin da yake fita daga cikin mutum yake ƙazantar da shi, don daga ciki ne, wato daga zuciyar mutum, mugayen tunani suke fitowa, kamar su fasikanci da sata, da kisan kai, da zina, da kwaɗayi, da mugunta, da ha'inci, da fajirci, da kishi, da yanke da girman kai da kuma wauta duk waɗannan mugayen abubuwa daga ciki suke fitowa suna kuwa ƙazantar da mutum daga nan kuma ya tashi ya tafi wajen taya da sidon ya shiga wani gida bai kuwa so kowa ya sani ba amma baya ɓoyuwa nan da nan sai wata mace wadda ƙaramar 'yarta take da bakin aljan ta ji labarinsa ta zo ta faɗi a gabansa matar kuwa baHelenia ce asalinta kuma basrofinikiya ce sai ta roƙe shi ya fitar wa yarta da aljanin yesu ya ce mata bari 'ya'ya su koshi tukuna domin bai kyautu a baiwa karnuka abincin 'ya'ya ba amma ta amsa masa ta ce I haka ne ya Ubangiji, amma ai karnuka sukan ci suɗin ‘ya'ya. Sai ya ce mata, saboda wannan magana taki koma gida aljanin ai ya rabu da yarki sai ta koma gida ta iske yarta a kwance a gado aljanin kuma ya riga ya rabu da ita sai ya komo daga wajen taya ya bi ta sidon ya je tekun galili da decapolis su kawo masa wani kurma kuma bebe suka roƙe shi don ya ɗora masa hannu yesu ya ɗauke shi suka koma waje ɗaya rabe da taron ya sa yatsotsinsa a kunnen kurman ya tofar da yawo ya kuma taɓa harshen beben ya ɗaga kai sama ya yi ajiyar zuciya sai ya ce masa efata wato buɗu sai aka buɗe kunnuwansa aka saki kwaɗan harshensa ya kuma yi magana sosai yesu ya kwaɓe su kada su faɗa kowa amma ƙara yawan kwaɓarsu ƙara yawan yaɗa labarin suka yi mamaki gaba da kima suka ce kai ya yi komai da kyau har kurma ma ya sa ya ji bebe kuma ya yi magana markus sura ta takwas a lokacin nan da wani taro mai yawan gaske ya sake haduwa ba su kuwa da abinci sai kira almajiransa ya ce musu ina jin tausayin wannan taro don yau kwanansu uku kenan a gona ba su da wani abinci in kuwa na sallame su su tafi gida da yunwa haka ai za su kasa a hanya gashi kuwa waɗansunsu sun fito nesa sai almajiransa suka amsa suka ce ina za a iya samun gurasar da za ta ciyar da mutanen nan a jeji haka sai tambaye su gurasa nawa ke gare ku suka ce bakwai sai umarci taron su zauna a ƙasa da ya ɗauki gura sannan bakwai ya yi godiya ga allah ya gutsutsura ya yi ta almajiransa su kai wa taron suka kuwa kai musu suna kuma da ƙananan kifaye kaɗan da yi wa allah godiya sai ce musu ma a kai musu suka ci suka ƙoshi har suka ɗauki ragowar gutsatsarin cike da manyan kwanduna bakwai mutanen kuwa sun yi wajen dubu hudu sai sallame su nan da nan kuwa sai ya shiga jirgi tare da almajiransa ya tafi ƙasar dalmanuta farisiyawa suka zo suka fara muhawara da shi suna nema ya nuna musu wata alama daga sama don su gwada shi sai wata doguwar ajiyar zuciya ya ce don me mutanen zamanin nan suke neman ganin alama hakika ina gaya muku ba wata alamar da za a nuna wa mutanen wannan zamani daga nan ya bar su ya sake shiga jirgi ya haye wancan ƙetaren sun kuwa manta ba su kawo gurasa ba sai guda ɗaya kawai ke gare su a jirgin ya gargaɗe su ya ce ku kula ku yi hankali da yistin farisiyawa da na hirdus suka yi magana da juna akan ba su da gurasa da yake yesu ya gane haka sai ce musu don me kuke zancen ba ku da gurasa ashe har yanzu ba ku gane ba ba ku kuma fahimta ba zuciyarku a taurare take kuna da idanu ba kwa gani ne kuna da kunnuwa ba kwa ji ne ba kwa kuma tunawa da na gutsutsurawa mutum dubu biyar gurasar nan biyar kwando nawa kuka ɗauka cike da gutsatsarin suka ce masa sha biyu to gurasa bakwai da na gutsutsurawa mutum dubu hudu fa manyan kwanduna nawa kuka ɗauka cike da gutsatsarin suka ce masa bakwai sai ya ce musu to har yanzu ba ku fahimta ba suka iso batsaida a kawo masa wani makahu aka roƙe shi ya taɓa shi ya kama hannun makahu ya kai shi bayan gari da ya tofa yawo a idanunsa ya ɗora masa hannu sai ya tambaye shi cewa kana iya ganin wani abu sai makahon ya ɗaga kai ya ce ina ganin mutane kam amma kamar itatuwa nake ganin su suna yawo sai ya sake ɗora hannu a idanunsa makahon kuwa ya zura ido kwar ya warke yaga ga komai garau sai yesu ya sallame shi ya koma gida ya ce, Ko ƙauyen ma kada ka shiga. Yesu ya tashi da shi da almajiransa ya shiga ƙauyukan Kaisariya Filibi, a hanya kuwa ya tambayi almajiransa. Wa mutane suke cewa nake? Suka ce masa, Yahaya mai baftisma, waɗansu kuwa Iliya, waɗansu kuma wani daga cikin annabawa. Sai ya tambaye su. Amma kofa. wa kuke cewa nake bitrus ya amsa masa ya ce kai ne almasihu sai ya kwaɓe su kada su gaya kowa labarinsa ya fara koya musu cewa lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri shugabanni da manyan firistoci da malaman attaura su ƙi shi har a kashe shi bayan kwana uku kuma ya tashi da rai ya kuma faɗi wannan magana a sarari sai bitus ya ja shi waje ɗaya ya fara tsawatar masa amma da ya siya waiwaya ga almajiransa ya tsawata bitus ya ce ka yi nesa da ni shaidan baka tattalin al'amuran allah sai na mutane ya kira taron tare da almajiransa ya ce musu duk mai son bina sai ya ƙi kansa ya ɗauki giciyansa ya bi ni duk mai son tattalin ransa zai rasa shi duk wanda ya rasa ransa saboda ni, saboda bishara kuma, tattalinsa yake yi. Me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa, me kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa. Duk wanda zai ji kunyar shaida ni da magana ta a wannan zamani na rashin amana da yawan zunubi, ɗan mutum ma zai ji kunyar shaida shi sa'ad da ya zo da ɗaukakar Ubansa tare da mala'iku. Markus Sura ta tara Sai ya ce musu, Hakika ina gaya muku, akwai waɗansu tsaitsaye a nan da ba za su mutu ba, sai sun ga mulkin Allah ya bayyana da iko. Bayan kwana shidda, sai ya sayi ɗauki Bitrus da Yakubu da Yahaya ya kai su kan wani dutse mai tsawo, su kaɗai, sai kamanninsa suka sake a gabansu, tufafinsa suka yi fari fat suna sheƙi. yadda ba mai wankin da zai iya wanke su haka a duniya sai iliya da musa suka bayyana a gare su suna magana da yesu sai bitrus ya kada baki ya ce wa yesu ya ubangiji ya kyautu da muke nan wurin mu kafa bukoki uku ɗaya taka ɗaya ta musa ɗaya kuma ta iliya ya rasa abin da zai faɗa ne don sun tsorata da gaske sai ga wani gajimare ya zo ya rufe su a kuma ji wata murya daga cikin gajimaren tana cewa wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na ku saurare shi farat haka da suka dudduba ba su ƙara ganin kowa ba sai su kaɗai tare da su suna cikin gangarowa daga dutsen sai kwaɓe su kada su gaya kowa abin da suka gani sai bayan ɗan mutum ya tashi daga matattu tukunna. sai suka bar maganar yasu yasu suna tambayar juna ko mecece ma'anar tashi daga matattu suka tambaye shi suka ce to yaya kuwa malaman altaura suke cewa lalle ne iliya ya fara zuwa sai ya ce musu lalle ne iliya ya fara zuwa ya raya dukkan abubuwa yaya kuwa yake a rubuce a kan 'dan mutum cewa zai sha wuya iri-iri a kuma wulakanta shi? amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, sun kuma yi masa abin da suka ga dama, yadda labarinsa yake a rubuce. To da suka komo wurin almajiran, sai sai ga babban taro ya kewaye su, malaman a taura kuma suna muhawara da su. Da ganin Yesu sai duk taro suka yi mamaki kwarai da gaske, suka ɗungumo wurinsa a guje suna gaishe shi, ya tambaye su. muhawarar mai kuke yi da su sai ɗaya daga cikin taron ya amsa masa ya ce malam gashi na kawo maka ɗana don yana da beben aljan duk inda ya haushi sai ya doka shi har ƙasa bakinsa yana kumfa yana tsukun hakoransa yana sandarewa na kuma yi wa almajiranka magana su fitar da shi suka kasa sai yesu ya amsa musu ya ce ya ku mutanen zamani marasa ban gaskiya har yaushe zan iya zama da ku har yaushe kuma zan iya jure muku ku dai kawo mini shi suka kawo masa yaro da aljanin ya gan shi nan da nan sai ya buge yaro jikinsa na rawa ya faɗi yana ta birgima bakinsa yana kumfa yesu ya tambayi mahaifin yaron ya ce tun yaushe wannan abu ya same shi mahaifin ya ce tun yana karami ya kwasha jefa shi a wuta da kuma ruwa don ya hallaka shi amma in za ka iya yin wani abu ka ji tausayinmu ka taimake mu sai yesu ya ce masa in zan iya ai dukkan abu mai yiwa ne ga mai ba da gaskiya nan da nan sai uban yaron ya ɗaga murya ya ce na ba da gaskiya a kore mini rashin ban gaskiya ta da ya ga taron yana ɗungumowa a guje sai tsawatawa bakin aljanin ya ce masa kai beben aljan na umarce ka ka rabu da shi kada kuma ka ƙara hawansa bayan da aljanin nan ya yi ihu sai ya buge shi yaron da gaske jikinsa yana rawa ya rabu da shi yaron kuma ya zama kamar matacce har ma yawancin mutane suka ce ai ya mutu amma yesu ya kama hannunsa ya tashe shi ya kuwa tashi tsaye da yesu ya shiga gida almajiransa suka tambaye shi a keɓe suka ce me yasa muka kasa fitar da shi sai yesu ya ce musu ai irin wannan baya fita sai da addu'a sai suka tashi daga nan suka ratsa ƙasar galili bai kuwa so kowa ya sani ba domin yana koya almajiransa ne ya ce musu za a ba da ɗan mutum ga mutane, za su kuwa kashe shi, sa'ad da aka kashe shi kuma bayan kwana uku zai tashi. Amma ba su fahimci maganar ba, suna kuma jin tsoron tambayarsa. Suka zo Kafarnahum, da ya shiga gida sai tambaye su. Muhawarar mai kuka yi a hanya. Amma suka yi shiru don a hanya sun yi muhawarar ko wane ne babbansu. sai ya zauna ya kira goma sha biyun nan ya ce musu kowa yake son ya zama shugaba lalle ne ya zama na ƙarshe duka baran kowa kuma sai ya ɗauki wani ƙaramin yaro ya sa shi a tsakiyarsu ya rungume shi ya ce musu duk wanda ya karbi ƙaramin yaro kamar wannan saboda sunana ni ya karba wanda kuma ya karbe ni ba ni ya karba ba wanda ya aiko ni ne ya karba sai Yahaya ya ce musu, Malam mun ga wani na fitar da aljanu da sunanka, mun kuwa hana shi domin baya bin mu. Amma Yesu ya ce, Kada ku hana shi, ai ba wanda zai yi wata mu'ujiza da sunana, sa'an nan nan da nan ya kushe mini, ai duk wanda baya gaba da mu, namu ne. kowa kuma ya ba ku ruwan sha moɗa guda saboda ku na almasihu ne, hakika ina gaya muku. ba zai rasa ladansa ba ko kaɗan. Da dai wani ya sa ɗaya daga cikin waɗannan ‘yan yara masu gasgatawa da ni ya yi laifi, zai fiye masa a rataye wani babban dutsen nika a wuyansa a jefa shi cikin teku. In kuwa hannunka yana sa ka laifi, to yanke shi, zai fiye maka ka shiga rai da dungu, da ka shiga gidan wuta da hannu biyu, wuta marar kasuwa kuwa, a wurin tsutsotsi masu cinsu ba sa mutuwa. wutar kuma ba a kashe ta. In kuwa ƙafarka tana sa ka laifi, to yanke ta, zai fiye maka ka shiga da gurguntaka da a jefa ka gidan wuta da ƙafa biyu. A wurin tsutsotsi masu cinsu ba sa mutuwa, wutar kuma ba a kashe ta. In kuma idanka yana sa ka laifi, to, ƙwaƙule shi, zai fiye maka ka shiga mulkin Allah da ido ɗaya, da a jefa ka gidan wuta da ido biyu. a wurin tsutsotsi masu cin su ba sa mutuwa wutar kuma ba a kashe ta da wuta za a tsarkake kowa kamar yadda ake tsarkake abu da gishiri gishiri abu ne mai kyau amma in gishiri ya sani da me za a daɗaɗa shi sai ku kasance da gishiri a zuciyarku ku yi zaman lafiya da juna Markus Sura ta goma Sai Yesu ya tashi daga nan ya tafi ƙasar yahudiya da kuma hayin kogin urdun taro kuma ya sake haɗuwa wurinsa ya kuma sake koya musu kamar yadda ya saba sai waɗansu farisiyawa suka zo wajensa don su gwada shi suka tambaye shi suka ce halal ne mutum ya saki matarsa sai amsa musu ya ce me musa ya umarce ku suka ce Musa ya ba da izini a rubuta takardar kisan aure a kuma saki matar. Yesu ya ce musu, Don taurin kanku ne Musa ya rubuta muku wannan umarni, amma tun farkon halitta Allah ya halicce su namiji da ta mata. Don haka fa sai mutum ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa ya manne wa matarsa, haka su biyun nan su zama jiki guda, har nan gaba su zama ba jiki biyu ba ne, ɗaya ne, abin da Allah fa ya gama. kada mutum ya raba a cikin gida kuma sai almajiransa suka sake tambayarsa wannan magana sai ya ce musu kowa ya saki matarsa ya auri wata zina yake yi da ta biyun in kuma matar ta saki mijinta ta auri wani ta yi zina kenan suna kawo masa waɗansu yara ƙanana domin ya taɓa su sai almajiransa su kwaɓe su da yesu ya ga haka sai ji haushi ya ce musu ku bar yara ƙanana su zo wurina kada ku hana su, ai mulkin Allah na irinsu ne. Hakika ina gaya muku, duk wanda bai na'am da mulkin Allah kamar yadda ƙaramin yaro yake yi ba, ba zai shiga mulkin Allah ba har abada. Sai Yesu ya rungume su yana ɗora musu hannu yana sa musu albarka. Ya fara tafiya kenan sai ga wani ya sheku a guje, ya durkusa a gabansa ya tambaye shi ya ce, Malam managarci me zan yi in gaji rai madawwami sai yesu ya ce masa don me ka kira ni managarci ai ba wani managarci sai allah kadai ka dai san umarnan nan kada ka yi kisan kai kada ka yi zina kada ka yi sata kada ka yi shaidar zur kada ka yi zamba ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka sai ya ce masa malam ai duk na kiyaye waɗannan tun kurciyata yesu ya dube shi duban ƙauna ya ce masa abu guda ne kawai ya rage maka sai ka je ka sayar da duk mallakarka ka ba talakawa za ka sami wadata a sama sa'an nan ka zo ka bi ni da jin wannan magana sai gabansa ya faɗi ya tafi yana da baƙin ciki don yana da arziki ƙwarai daga nan sai ya dudubi almajiransa ya ce musu da ƙyar kamar mai masu dukiya su shiga mulkin Allah. Almajiran kuwa suka yi mamakin maganarsa, sai Yesu ya sake ce musu. Ya ku ’ya'yana, da ƙyar ne kamar mai a shiga mulkin Allah, zai fiye maraƙumi sauƙi ya bi ta kafar allura, da mai arziki ya shiga mulkin Allah. Sai suka yi mamaki kwarai da gaske suka ce masa. Tun haka ne wa zai sami ceto kenan? Yesu ya dube su ya ce, Ga mutane kan ba mai yiwa ba ne, amma fa ba ga Allah ba, domin kowane abu mai yiwa ne a gun Allah. Sai Bitrus ya fara ce masa, To ai gashi, mu mun bar komai mun bi ka. Yesu ya ce, Hakika ina gaya muku, ba wanda zai bar gida, ko ’yan uwansa mata, ko ’yan uwansa maza, ko mahaifinsa. ko mahaifiyarsa ko ’ya'yansa ko gonakinsa sabili da ni da kuma bishara sa'an nan ya kasa samun ninkinsu ɗari a zamanin yanzu na gidaje da ’yan uwa mata da ’yan uwa maza da uwaye da ’ya'ya da gonaki amma game da tsanani a lahira kuma ya samu rai madawwami da yawa na farko za su koma na ƙarshe na ƙarshe kuma za su zama na farko. suna tafiya urshalima yesu kuwa yana tafe gabansu sai suka yi mamaki mutanen da ke bai kuma suka tsorata ya sake keɓe goma sha biyun nan ya fara shaida musu abin da zai same shi ya ce gashi za mu urushalima za a ba da ɗan mutum ga manyan firistoci da malaman attaura za su koyi masa hukuncin kisa su bashe shi ga al'ummai za su yi masa ba'a su tofa masa yau su yi masa bulala su kashe shi bayan kwana uku kuma ya tashi yakubu da yahaya ya'yan zabadi suka kusa toshi, suka ce masa malam muna so ka yi mana duk abin da muka roƙe ka sai ya ce musu me kuke so in yi muku suka ce masa ka yardar mana ranar ɗaukakarka mu zauna ɗaya a damanka ɗaya a hagun Amma Yesu ya ce musu, Ba ku san abin da kuke roƙo ba, kwa iya sha da ƙoƙon da ni zan sha, ko kwa iya a yi muku baptisma da baptismar da za a yi mini? Suka ce masa, Ma iya. Sai Yesu ya ce musu, Ƙoƙon da ni zan sha, da shi za ku sha, baptismar da za a yi mini kuwa da ita za a yi muku, amma zama a dama na ko a haguna. ba nawa ba ne da zan bayar, ai, na waɗanda aka riga aka shiryawa ne. Da almajiran nan goma suka ji haka suka fara jin haushin Yakubu da Yahaya, Yesu ya kira su ya ce musu. Kun sani, waɗanda aka san su da mulkin al'ummai sukan nuna musu iko, hakimansu ma sukan gasa musu iko, ba haka zai zama a tsakaninku ba. amma duk wanda yake son zama babba a cikinku lalle ne ya zama baranku, wanda duk kuma ke so ya shugabance ku, lalle ne ya zama bawan kowa, domin ɗan mutum ma ya zo ba domin a bauta masa ba, sai dai domin shi ya yi bautar, ya kuma ba da ransa fansa saboda mutane da yawa. Sai suka iso yariko, yana fita daga yariko kenan da shi da almajiransa da wani ƙasaitaccen taro sai ga wani makaho yana bara. sunansa Bartimawas, ɗan timawas yana zaune a gefen hanya da ya ji dai yesu banazare ne sai ya fara ɗaga murya yana cewa ya yesu ɗan dauda kai mini jin kai waɗansu da yawa suka kwaɓe shi cewa ya yi shiru amma sai ƙara ɗaga murya yake ƙwarai da gaske yana cewa ya ɗan dauda kai mini jin kai ka ci tausayi na sai yesu ya tsaya ya ce ku kirawo shi sai suka kirawo makafin suka ce masa albishirinka taso yana kiranka sai yadda mayafinsa ya zaburo wurin yesu yesu ya ce masa me kake so in yi maka makahon ya ce masa malam in sami gani sai yesu ya ce masa yi tafiyarka gaskiyar ka tawarkar da kai nan take samu gani ya biye su suka tafi Markus Sura ta goma sha ɗaya Da suka kusato Urshalima da Betafaji da Betanya wajen dutsen zaitun sai Yesu ya aiki almajiransa biyu ya ce musu, Ku shiga ƙauyen can da yake gabanku, da shigarku za ku ga wani aholaki a ɗaure wanda ba taɓa hawa ba ku kwanto shi kowa ya ce muku don me kuke haka ku ce ubangiji ne ke bukatarsa zai kuma komo da shi nan da nan sai suka tafi suka tarar da hulakin a daure a kofar gida a bakin hanya suka kwance shi sai waɗanda suke tsaye-tsaye a gun suka ce musu don me kuke kwance a hulakin nan suka faɗa musu abin da yesu ya ce su kuwa suka kyale su suka tafi suka kawo wa yesu a holakin suka shimfiɗa mayafansu a kai ya hau sai mutane da yawa suka shimfiɗa mayafansu a hanya waɗansu kuma suka baza rassan da suka kakkaryo a saura da na gaba da na baya suka riƙa sowa suna cewa hosana albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan ubangiji albarka ta tabbata ga mulkin nan mai zuwa na ubanmu dauda hosana ga Allah. Sai ya shiga Urshalima ya shiga haikalin da dai duba komai da yake magariba ta yi ya fita ya tafi betanya tare da goma sha biyun nan kashe gari da suka tashi daga betanya ya ji yunwa da ya hango wani itacen ɓaure mai ganye kore shar sai ya je ya ga koya sami 'ya'ya. da ya isa wurinsa bai ga komai ba sai ganye don ba lokacin 'ya'yan ɓaure ba ne sai ce ɓauren kada kowa ya ƙara cin 'ya'yanka har abada almajiransa kuwa suna ji suka iso urshalima ya shiga haikalin ya fara koran masu saye da sayarwa daga ciki ya kuma birkice teburorin 'yan canjin kuɗi da kujerun masu sayar da tattabarai ya kuma hana kowa ya ratsa haikalin ɗauke da wani abu sai ya musu gargaɗi ya ce ashe ba a rubuce yake ba cewa za a kira jada ta ɗakin addu'a na dukkan al'ummai amma ku kun maishe shi kogon 'yan fashi da manyan firistoci da malaman attaura suka ji wannan magana sai suka kuma nemi hanyar halaka shi saboda sun tsorata da shi don duk jama'a suna mamaki da koyarwarsa. kowace yamma kuma yesu yakan fita gari suna wucewa da safe sai suka ga ɓauren nan ya bushe har saiwarsa bitus kuwa ya tuna sai ya ce masa ya shugaba dubi ɓauren nan ka la'anta ya bushe yesu ya amsa musu ya ce ku gazgata da allah hakika yana gaya muku kowa ya ce wa dutsen nan ka ciru ka fada teku bai koyi shakka a zuciyarsa ba amma ya gasgata abin da ya faɗa zai auku sai a yi masa shi don haka ina da ya gaya muku komai kuka roƙa da addu'a ku gasgata cewa samamme ne za ku kuwa samu Ko yaushe kuka tsaya yin addu'a in akwai wanda kuke jin haushinsa ku yafe masa domin ubanku da yake sama shi ma ya yafe muku laifofinku amma in ba kwa yafewa haka ubanku da yake sama ma ba zai yafe muku laifofinku ba. Suka koma Urshalima yana zagawa cikin haikali sai manyan firistoci da malaman attaura da shugabannin jama'a suka zo wurinsa suka ce masa. Da wanne izini kake yin waɗannan abubuwa, ko kuwa waye baka izinin yin haka? Sai Yesu ya ce musu. Zan yi muku wata tambaya ku bani amsa. ni kuwa in gaya muku da kowane izini nake yin abubuwan nan to baptismar da ya haya ya yi daga sama take ko kuwa ta mutum ce ku bani amsa sai suka yi muhawara da juna suka ce in muka ce daga sama take sai ya ce to don me ba ku gaskanta shi ba ma kuwa ce ta mutum ce suna kuwa jin tsoron jama'a don duk kowa ya tabbata cewa Yahaya annabi ne sai suka amsa wa Yesu suka ce ba mu sani ba Yesu ya ce musu haka ne kuma ba zan faɗa muku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba Markus Sura ta sha biyu Sai Yesu ya fara yi musu magana da misalai ya ce, Wani mutum ne ya yi garkar inabi, ya shinge ta, ya haƙa ramin matsa inabin, ya kuma gina wata 'yar hasumiyar tsaro ya ba waɗansu manoma ijarar garkar sa'an nan ya tafi wata ƙasa da kakar inabin ta yi sai ya aiki wani bawansa wurin manoman nan ya karɓo masa gallar garkar manoman ko suka kama shi suka yi masa duka suka kore shi hannu banza sai ya sake aika masa wani bawan shi kuma suka yi masa rotsi suka wulakanta shi ya sake aiken wani shi kam sai suka kashe shi, haka fa aka yi ta yi da waɗansu da yawa, ana dukan waɗansu ana kashe waɗansu, har yanzu da yana da sauran ɗaya tak shi ne makaɗaicin ɗansa, daga ƙarshe ya aike shi wurinsu yana cewa sa ga girman ɗana. Amma manoman nan suka ce wa juna, ai wannan shi ne magajin ku zo mu kashe shi gadon ya zama namu. Sai suka kama shi suka kashe shi. suka jefar da shi bayan shinge. To, mai Ubangijin garkan nan zai yi, sai ya zo ya halaka manoman nan, ya ba waɗansu garkar. Ashe, ba ku taɓa karanta wannan nasi ba? Cewa, dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini, wannan aikin Ubangiji ne, a gare mu kuwa abin al'ajabi ne. Sai suka nemi su kama shi. don sun lura a kansu ne ya yi misalin amma suna jin tsoron jama'a don haka suka kyale shi suka tafi suka aiko masa da waɗansu farisiyawa da mutanen hiridus don su burma shi cikin maganarsa da suka zo suka ce masa malam ai mun sani kai ma gaskiya ne baka kuma zaben kowa domin ka ɗauki kowa da kowa daidai sai koyar da tafarkin allah sosai kake yi shin daidai ne mu biya kaisar haraji ko kuwa mu biya ko kada mu biya shi kuwa da ya gane makircinsu ya ce musu don me kuke jarraba ni ku kawo mini dinari in gani suka kawo masa ya ce musu surar nan da sunan nan nawa ne ne suka ce masa na kaisar ne sai yesu ya ce musu to ku ba kaisar abin da yake na kaisar ku kuma ba allah abin da yake na allah sai suka yi mamakin mamakinsa kwarai sai sadukiyawa su da suke cewa ba tashi matattu suka zo sa suka tambaye shi suka ce malam musa dai ya rubuta mana cewa idan ɗan uwan mutum ya mutu ya bar matarsa ba ɗa sai lalle mutumin ya auri matar ya haifa ɗan uwansa ‘ya'ya. To an yi waɗansu ‘yan uwa maza guda bakwai, na farkon ya yi aure, ya mutu bai bar baya ba, na biyun kuma ya aure ta, shi ma ya mutu ba ɗa, na ukun ma haka, haka dai duk bakwai ɗin ba wanda ya bar ɗa, daga ƙarshe kuma ita matar ta mutu. To, a tashin matattu matarwa za ta zama a cikinsu, don duk bakwai ɗin sun aure ta. sai yesu ya ce musu ba saboda wannan ne yasa kuka bata ba wato don ba ku san littattafai ba ba ku kuma san ikon allah ba domin in an tashi daga matattu ba a aure ba a aurarwa amma kamar mala'ikun da suke sama ake game da tashin matattu kuma ashe ba ku taɓa karantawa a littafin musa ba yadda allah ya ce masa ni ne allahn ibrahim da Ishaku da kuma Yakubu? Ai, waɗanda Allah shi ne Allahnsu rayayyu ne ba matattu ba, kun ɓata da gaske. Sai wani malamin attaura ya zo ya ji suna muhawara da juna, da dai ga Yesu ya ba su kyakkyawar amsa sai ya tambaye shi. Wane umarni ne mafi girma duka? Yesu ya amsa masa ya ce, Mafi girma shi ne, ku saurara Isra'ila. Ubangiji Allahnmu Ubangiji ɗaya ne, sai ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan hankalinka, da kuma dukkan ƙarfinka. Mabiyinsa shi ne, ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka, ba fa sauran wani umarni da ya fi waɗannan girma. Sai malamin attaura ya ce masa, Hakika gaskiyarka malam, Ubangiji ɗaya ne. ba kuwa wani sai shi, a ƙaunace shi kuma da dukkan zuciya, da dukkan hankali, da dukkan ƙarfi, a kuma ƙaunaci ɗan uwa kamar kai, ai, ya fi dukkan haɗayar ƙone-ƙone da yanke-yanke nesa. Da Yesu ya yi masa magana da fasaha, sai ce masa, Ba ka nesa da mulkin Allah. Bayan wannan kuma ba wanda ya yi ƙarfin halin sake tambayarsa wani abu. sa da yesu yake koyarwa a haikalin sai ya ce ƙaƙa malama attaura za su ce almasihu ɗan dauda ne domin dauda da kansa ta ikon ruhu mai tsarki ya ce ubangiji ya ce wa ubangijina zauna a dama na sai na ɗora ka a kan maƙiyanka dauda da kansa ya kira shi ubangiji to ƙaƙa zai zama ɗansa babban taron mutane kuwa sun saurare shi da murna a koyarwarsa har ya ce ku yi hankali da malama a Taura, masu son yawo da manyan riguna suna so a gaishe su a kasuwa da kuma mafifitan mazaunai a majami'u da mazaunan alfarma a wurin biki su ne masu ƙwace mallakar mata gauraye da yin doguwar addu'a don ɓadda sawu su za a yi wa hukunci mafi tsanani sai zauna gaban baitulmalin haikalin yana duban yadda jama'a suke zuba kuɗi a ciki waɗansu masu arziki da yawa suna zuba kuɗi masu tsoka sai ga wata gwamruwa ta zo ta zuba rabin kwabo biyu a ciki wato kwabo kenan sai kira almajiransa ya ce musu hakika ina gaya muku abin da matalauciyar gwauruwan nan ta zuba cikin baitul malin nan ya fi na sauran duka su duk sun bayar daga yalwarsu ne ita kuwa daga cikin rashinta ta ba da duk abin da take da shi, duk ma da kuɗinta na abinci. Markus Sura ta sha uku Yesu yana fita daga haikalin sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Malam, dubi irin duwatsun nan da gine-ginen nan. Sai Yesu ya ce masa, ga manyan gine-ginen nan? ba wani dutsen da za a bari na akan ɗan uwansa da ba za a baje shi ba. Yana zaune a kan dutsen zaitun wanda ke fuskantar haikalin sai Bitus da Yakubu da Hayya da andraus suka tambaye shi a keɓe suka ce. Gaya mana yaushe za a yi waɗannan abubuwa, wace alama kuma za a gani sa'an da suke shirin aukuwa? Sai Yesu ya fara ce musu. Ku kula fa kada kowa ya ɓad ku. mutane da yawa za su zo da sunana suna cewa su ne ni har su ɓadda mutane da yawa in kuma kun ji labarin yaƙe-yaƙe da jita-jitarsu kada hankalinku ya tashi lalle ne wannan ya auku amma ƙarshen tukuna al'umma za ta tasar wa al'umma mulki ya tasar wa mulki za a yi ta raurawar ƙasa a wurare daban-daban da kuma yunwa amma fa duk wannan masomin azaba ne tukuna. amma ku kula da kanku don za su kai ku gaban majalisa a kuma yi muku duka a majami'u za a kuma kai ku gaban mahukunta da sarakuna saboda sunana domin ku ba da shaida a gabansu amma lalle sai an fara yi wa dukkan al'ummai bishara sa'ad da suka kai ku gaban shari'a suka miƙa ku kada ku damu kan abin da za ku faɗa amma duk abin da aka yi muku baiwa da shi a lokacin nan shi za ku faɗa. domin ba ku ne kuke magana ba, Ruhu mai tsarki ne. Ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, uba kuwa ɗansa. ‘Ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su, kowa kuma zai ƙi ku saboda sunana, amma duk wanda ya jure har ƙarshe zai tsira. Sa'ad da kuka ga an kafa mummunan aikin sabo mai banƙyama a wurin da bai kamata ba, mai karatu fa ya fahimta. To, sai waɗanda suke ƙasar Yahudiya su gudu su shiga duwatsu, wanda yake kan soro kuma kada ya sauko ya shiga gida garin ɗaukar wani abu, wanda yake gona kuma kada ya koma garin ɗaukar mayafinsa, kaitan masu juna biyu da masu goyo a wannan lokaci. Ku yi addu'a kada abin nan ya auku da damuna, a lokacin nan za a yi wata matsananciyar wahala irin wadda ba a taɓa yi ba tun farkon halittar da Allah ya yi. har ya zuwa yanzu ba kuwa za a ƙare ba har abada da ba don ubangiji ya taƙaita kwanakin nan ba da ba ɗan adam ɗin da zai tsira amma sabili da zaɓaɓɓun nan da ya zaɓa sai ya taƙaita kwanakin to a lokacin nan kowa ya ce muku kunga ga almasihu nan ko kunga ga shi can kada ku yarda don almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su firfito su nuna alamu da abubuwan al'ajabi don su ɓadda ko da zababbu ma in zai yiwu amma ku kula na dai gaya muku komai tun da wuri amma lokacin nan wato bayan tsabar wahalar nan za a duhunta rana wata kuma ba zai yi haske ba taurari za su rika faɗuwa daga sararin sama za a kuma girgiza manyan abubuwan da suke a sararin sama a sa'an nan ne za a ga ɗan mutum yana zuwa a cikin gajimare. da iko mai girma da ɗaukaka. Sa'an nan zai aiko mala'ikunsa su tattaro zaɓaɓɓunsa daga gabas da yamma, kudu da arewa, wato daga iyakar duniya har ya zuwa iyakar sama. Ku yi koyi da itacen ɓauri. Da zarar rassansa sun fara sakuwa, suna toho, kun san damuna ta yi kusa kenan. Haka kuma sa'ad da kuka ga waɗannan abubuwa suna aukuwa, ku sani ya kusato a bakin ƙofa ma yake. hakika ina gaya muku, zamanin nan ba zai shuɗe ba sai duk abubuwan nan sun auku. Sararin sama da ƙasa za su shuɗe, amma magana ta ba za ta shuɗe ba. Amma fa wannan rana ko wannan sa'a ba wanda ya sani, ko mala'ikun da suke sama ko ɗan, sai dai uban kaɗai. Ku kula, ku zauna a faɗaki kuna addu'a domin ba ku san sa'ar da lokacin zai yi ba. Kamar mutum ne mai tafiya. in ya bar gida ya wakilta barorinsa kowane da aikinsa ya kuma umarci mai jiran kofa ya zauna a fadaki to ku zauna a faɗaki fa don ba ku san lokacin da mai gidan zai dawo ba ko da yamma ne ko da tsakar dare ne ko da carar zakara ne ko da safe ne kada ya zo kwaram ya samu kuna barci abin da kuwa na gaya muku ina gaya kowa ne shi ne ku zauna a faɗaki. Marku Sura ta goma sha hudu Sauran kwana biyu a yi idin ƙetarewa da idin abinci mara yisti, sai manyan firistoci da malaman attaura suka nemi hanyar kama Yesu da makirci su kashe shi, don sun ce, Ba dai a lokacin idi ba, don kada jama'a su ta da hargitsi. Yesu yana bai tanya a gidan Saminu kuturu yana cin abinci kenan, sai ga wata mace ta zo da wani ɗan tandu na man ƙanshi na nardi tsantsa mai tsadar gaske sai ta fasa tandun ta tsayaye masa man a ka waɗansu kuwa da suka ji haushi suka ce wa juna menene na ɓata mai haka dama an sayar da shi fiye da dinari ɗari uku an ba talakawa sai suka hasala da ita suna gunaguni amma yesu ya ce ku kyale ta don me kuke damunta ai alheri ta yi mini na gaske kuwa kullum kuna tare da talakawa ko yaushe kuma kuke so kwa iya yi musu alheri amma ba kullum ne kuke tare da ni ba ta yi iyakacin ƙoƙarinta ta shafe jikina da mai gabannin jana'izata hakika kuwa ina gaya muku duk inda za a yi bishara a duniya duka abin da matar nan ta yi za a riƙa faɗarsa domin tunawa da ita sai yahuza iskarioti. ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ya je wurin manyan firistoci don ya bashe shi a gare su da suka ji haka suka yi murna har suka yi alkawarin su ba shi kuɗi shi kuwa ya rika neman hanyar bashe shi a ranar farko ta idin abinci mara yisti wato ranar da aka saba yanka ɗan ragon idin ƙetarewa sai almajiransa suka ce masa ina kake so mu je mu shirya maka wurin cin idin ƙetarewa sai aiki almajiransa biyu ya ce musu, Ku shiga gari, can za ku gamu da wani mutum ɗauke da tulun ruwa, ku bi shi. Duk gidan da ya shiga, ku ce wa mai gidan, in ji malam, ina masaukin da zai ci idin ƙetarewa da almajiransa? Shi kuwa zai nuna maku wani babban soro bene mai kaya a shirye, a nan za ku shirya mana. Sai almajiran suka tashi, suka shiga gari suka kuwa tara kamar yadda ya faɗa musu suka shirya idin ƙetarewa da magariba ta yi sai ya zo ta da goma sha biyun nan suna cin abinci kenan sai yesu ya ce hakika yana gaya muku ɗayanku zai bashe ni wanda ko muke ci tare suka fara bakin ciki suna ce masa da ɗaya-ɗaya ni ne sai ya ce musu ɗaya daga cikin goma sha biyun nan ne dai wanda ko muke ci tare gashi ɗan mutum zai tafi ne yadda labarinsa yake a rubuce duk da haka kuwa kaiton mutumin nan da yake ba da ɗan mutum da ma ba a haifi mutumin nan ba da zai fiye masa suna cikin cin abinci sai ya ɗauki gurasa ya yi godiya ga allah ya gutsutsura ya ba su ya ce ungo wannan jikina ne sai ya ɗauki ƙoƙo kuma bayan ya yi godiya ga Allah ya ba su dukansu kowa suka shasha sa'annan ya ce musu wannan jini na ne na tabbatar da alkawari wanda za a bayar saboda mutane da yawa hakika yana gaya muku ba zan ƙara shan ruwan inabi ba sai dai a ranar nan da zan sha wani sabo a mulkin Allah da suka yi waƙar yabon Allah sai suka fita suka tafi dutsen zaitun Yesu ya ce musu duk za ku yi tuntuɓe ne, domin a rubuce ki cewa, Zan bugi makiyayi, tumaki kuwa su fasu, amma fa bayan an tashe ni, zan riga ku zuwa ƙasar Galili. Bitu sai ce masa, Ko duk sun yi tuntuɓe, ni kan ba zan yi ba. Sai Yesu ya ce masa, Hakika ina gaya maka, ko a wannan dare, kafin zakara ya yi cara ta biyu, za ka yi musun sani na sau uku. amma bitrus ya yi ta nanata da ƙarfi yana cewa ko da za a kashe ni tare da kai ba zan yi musun ka ba dukansu ma haka suka ce sai suka isa wani wuri da ake kira gitsamani ya ce wa almajiransa ku zauna a nan sa'ad da nake yin addu'a sai ya ɗauki bitrus da yakubu da yahaya ya kuma fara jin wahala gaya yana ma kwarai sai ya ce musu raina yana shan wahala matuƙa har ma kamar zan mutu ku dakata nan ku zauna a faɗake da ya ci gaba kaɗan sai ya faɗi ƙasa ya yi addu'a ko ya yiwu a ɗauke masa wannan lokacin sa'annan nan ya ce ya abba uba kowane abu mai yiwuwa ne a gare ka ka ɗauke mini ƙoƙon wahalar nan duk da haka dai ba nufi na ba sai naka ya kuma samu suna barci sai ya ce wa Bitrus, Bitrus barci kake yi, ashe ba za ka iya zama a faɗake ko da sa'a ɗaya ba? Ku zauna a faɗake, ku yi addu'a kada ku faɗa ga gwaji. Lalle ruhu ya ɗauka amma jiki rarrauna ne. Sai sake komawa ya yi addu'a, yana maimaita maganar da, har wayo kuma ya sake dawowa ya samu suna barci, don duk barci ya cika musu ido kwarai. suka kuwa rasa abin da za su ce masa ya sake koma zuwa na uku ya ce musu har yanzu barci kuke yi kuna hutawa ya isa haka lokaci ya yi an ba da ɗan mutum ga masu zunubi ku tashi matafi kunga ga mai bashe ni ɗin nan ya matso nan da nan kafin ya rufe baki sai ga yahuza ɗaya daga cikin goma sha biyun nan da taron mutane rike ta kubba da kulake waɗanda manyan firistoci da malaman attaura da shugabanni suka turo to mai bashe shi ɗin nan ya riga ya ƙulla da su cewa wanda zan yi wa sumba shine mutumin ku kama shi ku tafi da shi a ririke da zuwansa kuwa ya zo wurin yesu ya ce masa ya rabbi sai ya yi ta sumbatarsa su kuwa suka danƙe yesu suka kama shi amma ɗaya daga cikin na tsaye ya zaro takobinsa ya kai wa bawan babban firist sara ya fille masa kunne sai yesu ya ce musu kun fito ne da takuba da kulake ku kama ni kamar ɗan fashi kowace rana ina tare da ku a haikalin ina koyarwa amma ba ku kama ni ba amma an yi haka ne fa domin a cika littattafai daga nan sai duk almajiran suka yashe shi suka yi ta kansu sai wani saurayi daga shi sai mayafi ya bi shi suka kai masa cafka shi kuwa ya bar musu mayafin ya gudu huntu daga nan suka tafi da yesu wurin babban firist duk manyan firistoci da shugabanni da malaman attaura suka taru a wurinsa bitrus kuma ya bi shi daga nesa-nesa har cikin gidan babban firist ɗin ya zauna a cikin dogaran haikalin yana jin wuta. to manyan firistoci da 'yan majalisa duka suka nemi shaidar da za a tabbatar a kan yesu don su samu su kashe shi amma ba su samu ba da yawa kam sun yi masa shaidar zur amma bakinsu bai zo ɗaya ba daga baya kuma waɗansu suka taso suka yi masa shaidar zur suka ce mun ji ya ce zai rushe haikalin nan da mutane suka gina ya gina wani cikin kwana uku ba kwa ginin mutum ba duk da haka dai shaida su bata zo ɗaya ba sai babban firist ya miƙe a tsakiyarsu ya tambaye su ya ce ba ka da wata amsa shaidar da mutanen nan suke yi a kan kafa amma ya yi shiru abinsa bai amsa da komai ba sai babban firist ɗin ya sake tambayarsa to ashe kai ɗin nan ne almasihu ɗan maɗaukaki yesu ya ce ni ne za ku kuwa ga ɗan mutum zaune dama ga mai iko yana kuma zuwa cikin gajimare sai babban firist ya ta tufafinsa ya ce wace shaida kuma za mu nema kun da ya ji sabon da ya yi me kuka gani duk suka yanke masa shari'a a kan ya cancanci kisa waɗansu ma suka fara ta tufa masa yawu suka ɗaure masa idanu suka bubbuge shi suna ce masa yi anabci dogaran haikalin kuma suka yi tamarinsa bitrus kuwa yana ƙasa a filin gida sai wata baranyar babban firis ta zo da ta ga bitrus yana jin wuta ta zura masa ido ta ce kai ma ai tare kake da banazaran nan yesu amma ya musa ya ce ni ban ma san abin da kike faɗa ba balle in fahimta sai ya fito zaure da kara kuwa ya yi cara sai baranya ta gan shi ta sake ce waɗanda suke tsaye-tsaye a wurin wannan ma nasu ne amma ya sake musawa jim kaɗan sai na tsaye-tsayen suka ce bitrus lallai kai ma ɗayansu ne don ba galile ne kai sai fara la'antar kansa yana ta rantsarantse yana cewa ban ma san mutumin nan da kuke faɗa ba nan da nan sai zakara ya cara ta biyu bitrus kuwa ya tuna da maganar da yesu ya faɗa masa cewa kafin zakara ya cara ta biyu za ka yi musun sani na sau uku ko da ya tuno haka sai ya fashe da kuka markus sura ta goma sha biyar da wayewar gari sai manyan firistoci da shugabanni da malaman taura da dukan 'yan majalisa suka yi shawara sai suka ɗaure yesu suka tafi da shi suka ba da shi ga bilatus bilatus ya tambaye shi ashe kai ɗin nan kai ni sarkin yahudawa yesu ya amsa masa ya ce yadda ka faɗa sai manyan firistoci suka yi ta kai ƙararsa akan abubuwa da yawa bilatus ya sake tambayarsa ya ce ba ka da wata amsa dubi yawan maganganun da suke ba da shaida a kanka yesu dai har yanzu bai yi wata magana ba har bilatus ya yi mamaki to a lokacin idi kuwa bilatus ya saba sakar musu kowane ɗan sarƙa guda da suka roƙa akwai wani mai suna barabbas da yake ɗaure tare da waɗansu 'yan tawaye da suka yi kisan kai a lokacin tawayen jama'a fa suka matso suka fara roƙon bilatus ya yi musu abin da ya saba yi sai amsa musu ya ce wato kuna so ne in sakar muku sarkin yahudawa don ya gane saboda hasada ne manyan firistoci suka bashe shi amma manyan firistocin suka zuga jama'a gomma ya sakar musu barabbas barabbas barabbas barabbas sai bilatus ya sake ce musu to kaka zan yi da wanda kuke kira sarkin yahudawa sai suka sake ihu suka ce a gicciye shi bilatus ya ce musu ta wani hali wani mugun abu ne ya yi amma su sai ƙara daga murya suke yi suna cewa a gicciye shi bilatus kuwa da yake yana son ƙayatar da jama'a ya sakar musu barabbas bayan ya yi wa yesu bulala ya ba da shi a gice shi sai soja suka tafi da shi cikin fada wato fadar mai mulki suka tara dukkan rundunar soja suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan jar garura suka kuma yi wani kambi na kaya suka sa masa aka sai suka fara gaishe shi ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka rika kwala masa sanda a ka suna tattofa masa yawu sannan suka durkusa kamar suna masa ladabi suka gama yi masa ba'a haka suka yaye masa alkyabba mai ruwan jar garura suka sa masa tufafi suka kai shi waje don su gicce shi sai ga wani mai wucewa sunansa saminu bakura ne uban iskandari da rufus yana zuwa daga ƙauye suka fa tilasta masa ya ɗauki gicciyen yesu suka kai yesu wani wuri da ake kira golgota wato wurin ƙoƙon kai suka miƙa masa ruwan inabi gaure da mur amma ya ƙi sha sannan suka gice shi suka rarraba tufafinsa a junansu suna kuri'a a kansu su ga abin da kowa zai samu da karfe tara na safe suka gice shi a kuma rubuta sanarwar laifinsa sama da shi wato sarkin yahudawa suka kuma gice 'yan fashi biyu tare da shi ɗaya dama da shi ɗaya kuma a hagun wannan shi ne cikan nassin nan da ya ce an lissafta shi a cikin masu laifi masu wuciya suka yi ta yi masa bakar magana suna kaɗa kai suna cewa ahab kai da za ka rushe haikali ka kuma gina shi cikin kwana uku to sauko daga gicciyan ka ceci kanka mana Ha kuma manyan firistoci da malaman attaura suka riƙa yi masa ba'a a junansu suna cewa ya ceci waɗansu ya kuwa kasa ceton kansa almasihun nan sarkin isra'ila ya sauko mana daga gicciyan yanzu mu kuwa mu gani mu ba da gaskiya waɗanda aka gice tare da shi su ma suka zazzage shi da rana tsaka sai duhu ya rufe ƙasa duk har zuwa ƙarfe uku na yamma da ƙarfe uku sai yesu ya daga murya da ƙarfi ya ce eloi eloi lama sabatana wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗansu na tsaitsayen suka ji haka suka ce kun ji yana kiran iliya sai ɗayansu ya yi gudu ya ji wani soso da ruwan tsami ya soka a sanda ya miƙa masa ya sha yana cewa bari mu gani ko iliya zai zo ya sauko da shi sai yesu ya ɗaga murya da ƙarfi kana ya cika sa'annan labulan haikali ya tsage gida biyu daga sama har ƙasa sa da jarumi ɗin da yake tsaye yana kallon yesu ya ga yadda ya mutu haka sai ya ce hakika mutumin nan ɗan Allah ne. Akwai kuma waɗansu mata da suke hange daga nesa, a cikinsu da Maryamu Magadaliya, da Maryamu mahaifiyar Yakubu ƙarami da Yusufu, da kuma Salomi, su ne waɗanda suka biyo shi sa'ad da yake ƙasar Galili suna yi masa hidima da kuma mata da yawa da suka rako shi Urshalima. Da maraice Lis da yake ranar shiri ce. wato gobe asabar yusufu mutumin armatiya ya zo wani dan majalisa mai mutunci wanda shi ma yake sauraron bayyanar mulkin allah ya yi karfin hali ya shiga wurin bilatus ya roƙa a bashi jikin yesu bilatus ya yi mamaki ko ya mutu sai ya kira jarumi ɗin ya tambaye shi ko yesu ya jima da mutuwa da ya san haka daga bakin jarumi ɗin sai bai wa yusufu jikin sai yusufu ya sayi likafanin lilin da ya sauko da yesu ya sa shi a likafanin lilin ɗin ya sa shi a wani kabari da aka fafa dutse aka yi ya kuma margina wani dutse a bakin kabarin maryamu magadaliya da maryamu mahaifiyar yusufu sun ga inda aka sa shi markus sura ta goma sha shidda da asabar ta wuce maryamu magadaliya da maryamu mahaifiyar yakubu da kuma Salomi suka sayo kayan kanshi domin su je su shafa masa a ranar farko ta mako da asusuba suka tafi kabarin da fitowar rana sai suka isa suna cewa juna wa zai mirgine mana dutsen nan daga bakin kabarin da suka ɗaga kai suka ga ashe an mirgine dutsen waje ɗaya ga shi kuwa ƙato ne ƙwarai suna shiga kabarin sai suka ga wani saurayi a zaune daga dama sanye da farar riga sai suka firgita shi kuwa ya ce musu kada ku firgita yesu zare kuke nema wada aka gice ai ya tashi baya nan kun gama wurin da suka sashi amma ku tafi ku gaya wa almajiransa duk da bitrus cewa zai riga ku zuwa ƙasar galili a can ne za ku gan shi kamar yadda ya faɗa muku sai suka fita suka ruga a guje daga kabarin suna rawar jiki a ruɗe ba su kuma cewa kowa komai ba domin suna tsoro da ya tashi da rai da wuri rana farko ta mako ya fara bayyana ga maryamu magadaliya wadda ya fitar wa aljanu bakwai ita kuwa ta tafi ta faɗa waɗanda da suke tare da shi ta tara suna baƙin ciki suna kuka amma da suka jena da rai har ma ta gan shi sai suka ƙi gaskatawa bayan haka ya bayyana da wata kama ga waɗansu biyu daga cikinsu sa da suke tafiya ƙauye suka koma suka gaya wa sauran su ma kuwa ba su gaskata su ba daga baya ya bayyana ga goma sha ɗayan nan su kansu sa'ad da suke cin abinci sai tsawata musu a akan rashin ban gaske su ya taurin kansu domin ba su gaskata waɗanda suka gan shi bayan ya tashi ba. sai ya ce musu, Ku tafi ko'ina a duniya, ku yi wa dukkan ’yan adam bishara, duk wanda ya ba da gaskiya aka kuma yi masa baptisma zai sami ceto, amma wanda ya ki ba da gaskiya za a hukunta shi, za a ga waɗannan mu'ujizai wurin masu ba da gaskiya, wato, da sunana za su fitar da aljanu, za su yi magana da waɗansu bakin harsuna, za su iya ɗaukar maciji. kowace irin guba kuma suka sha ba za ta cuce su ba ko kaɗan za su kuma ɗora wa marasa lafiya hannu su warke. To, bayan da Ubangiji Yesu ya yi musu jawabi, aka ɗauke shi aka kai shi sama ya zauna damu ga Allah, su kuwa suka tafi, suka yi ta wa'azi ko ina, Ubangiji yana taimakonsu, yana kuma tabbatar da maganar su ta mu'ujizan nan da suke yi biye da maganar.